عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات غفران ذنبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصاته قلبي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 yan uwa musulmi ina maku barka da sake mu a cikin wannan shiri mai albarka wanda wannan kanat mai albarka take ta ɗauki nauyin kawo maku a dangane da aikin hajji da fatar allah shi muna muwafaka da daidai a cikin abubuwan da za mu faɗi kuma da fatar allah ya sanya abubuwan da muka faɗi su zan wata garkuwa ga alhazanmu domin kula akan ayyukansu na hajji da za su yi don hajjinsu ya kasance hajji karbabbe a wurin allah a darussan da suka gabata mun faɗi abubuwan da ya kamata alhaji ya yi tun daga harama da aikin hajji har lokacin da ya shiga garin makka da ɗawafin da zai yi da sa'ayi ga wanda yake ya yi tamattu'i kuma mun faɗi yadda zai yi wanda ya ni kuma mun ambaci ya aikin hajjinsa zai kasance inda har muka kai farawa da ayyuka waɗanda ake yi ranar takwas ga wata muka ambaci waɗanne ayyuka ne sun ka keɓanci alhazai rana takwas ga wata da ranar tara ga wata da goma ga wata da sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata a yau insha allahu za mu ambaci kaɗan daga cikin abubuwan da suke faruwa na kurakurai daga alhazzanmu da fatar alhazzai ku kasance tare da mu don jin waɗannan kurakurai don ku yi ƙoƙari yinku ku tsare kanku daga aikata irin waɗannan kurakurai ka kamar yadda muke cewa manzo allah duk inda aka je wajen ayyukan hajji yana ce masu habbai khudhu anni manasikakum khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami haza da wannan ne muke kira ga alhazzanmu su tabbata cewa aikin hajji aiki ne wanda yake ibada kuma ibada abun da take dole ne a yi ta daidai yadda manzo Allah ya koyar kuma ta kasance ta yi daidai da sunna ga adadi da kuma irin yadda manzo Allah aikata Ah, daga cikin waɗannan kurakurai da muke so mu ɗan ambata a nan akwai kurakuran da suke faruwa ga alhazanmu kafin ma aikin hajji waɗannan kurakurai sun haɗa da tafiya aikin hajji ba da izini na wanda yake ah, dole sai an nemi izininsa kamar zuwa aikin hajjin mace ba tare da izinin mijinta ba kamar abin da yake faruwa ga mata waɗanda suke da kuɗi waɗanda suke auren mazaje waɗanda suke talakawa kamar abin da ake cewa mijin hajiya irin wannan ne sai mace ta ta zartar da wasu ayyuka ba da izinin mijinta ba domin tana ganin in ma ta dama ita ce za ta saki ne to wannan kuskure ne irin wannan aikin haji shine za ta je ta yi aikin haji tana kuma tare da hushin allah abu na biyu cikin kurakuran da ma'aikatanmu suke yi mutum zai yi niyyar zuwa aikin haji da nufin zai je yi ma mahaifinsa aikin haji alhali mahaifin nan nasa ya mutu yana mushiriki duk wanda yake ya mutu bai sallah ya mutu a halin shirka ko kuma ya mutu kafiri domin abin da ke raba musulmi da kafiri shine sallah duk wanda ya zambe sallah to wannan ya fita daga da'iratul islam ya shiga da'iratul kufur ya fita daga musulunci ma'ana ya shiga cikin bangaren kafirci don haka ko an masa wannan aikin hajji ba zai isan masa ba da fatar 'yan uwa musulmi a kiyaye da wannan daga cikin kurakurai waɗanda suke faruwa ga alhazanmu waɗanda ya kamata alhaji ya kiyaye idan aka je garin makka wani yana hangen ka'aba ba tsayawa zai yi yana talbiya ba kamar abun da aka ce ya yi har ya kawo ga ka'aban nan ya zo ya yi dawafi da sauran abubuwa yana zuwa kawai ƙoƙari zai yi ya rike ka'aba ya rike kyallon rungume yana kuka da sauran abubuwa waɗannan duka kurakurai ne waɗanda ya kamata alhazanmu ku kiyaye su domin wannan duka bai tabbata cewa manzo Allah ya aikata irin wannan ba sannan daga cikin kurakure waɗanda ya kamata alhazanmu su yi ƙoƙari su kula da su shine wasu suna cewa dole dole ne aikin hajjin mutum ba zai tabbata ko kuma ba zai yi yiwu ba sai ya kasance ah, ya yi harama lokacin tara takwas ga wata daga masallaci inda yake daga masjidul haram wannan shi ma duka itikadi ne wanda yake bai tabbata ba duk inda mutum yake duk inda ya samu masauki idan takwas ga wata ta yi zai sanya haraminsa ya harama da aikin haji kuma aikin hajjinsa ya yi bi izinillah daga cikin abubuwa waɗanda suke faruwa ga alhazanmu musamman waɗanda suke hajjin farko suna barin ɗaura harama daga inda yake shine nan ne miƙat kamar yadda muka ambata wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata alhaji ya kiyaye da ɗauka haraminsa daidai inda an ka ba shi izini ya ɗaura harami sannan wasu kuma cikin kurakurai wasu suna ganin cewa ba yiwuwa mutum ya yi harama da aikin hajji dole sai yana sanye da ah, talkama kamar silifa haka shi ma wannan duka kuskure ne wannan a takaice kenan waɗanda ya kamata mu ɗan ambata a cikin kurakurai waɗanda suke faruwa kafin shiga cikin ayyukan hajji bari mu ɗan je gaba mu ga idan an ka zo an ka fara talbiya ita ma akwai kurakurai da ya kamata alhaji ya kiyaye kada ya afka a cikinsu daga cikin waɗannan kurakurai akwai wasu suna ganin cewa dole ne shine i'tiqadu wujubi dukhuli ila alharam haram min babin muayyanin cewa ba a shiga masallacin haram dole sai ga wata kofa wadda an ka ayyana wannan shi ma kuskure ne duk kofar da Allah ya sa mutum ya bullo gare ta to ya shiga a masallacin makka kuma wannan shiga da ya yi insha Allahu ta yi babu wani laihi kuma in Allah da shigarsa da ɗawafinsa zai zan karɓaɓɓe a wurin allah daga ciki akwai yin talbiya wadda yake faruwa ga alhazanmu musamman waɗanda suke sun zo duf'a kamar in ce jama'a haka mai yawa waɗanda suka zo tare da shugaba wanda yake tare da su zai zan shugaban nan shi ne ke ba da kabbara ana ansawa wannan shi ma bai tabbata ba ana son kowa ya keɓanta da kabbarbarinsa kabbara tare ana faɗi da sauti tare wannan duka bai tabbata ba ga sunna yan uwa musulmi sai mu yi kokari duk abin da za mu aikata mu yi muyi mu yi aiki wanda ya daidai da sunnan manzo Allah don aikin mu ya kasance karbabbe komi kyawun aiki komi kaka ganin sa yayi daidai idan dai ya zan ya saba ma sunna wannan aiki ba karbabbi ba ne a wurin allah sai mu yi ƙoƙari yan uwa musulmi mu kare kanmu da yin aiki wanda yake zai zan wahala banza ya zan mun wahala amma babu natija wannan a takaice kenan wanda ya kamata mu ɗan ambata a cikin kurakuran da suke faruwa ga talbiya yana daga cikin kurakurai waɗanda kuma ke faruwa a wajen shiga masjidul haram idan an ka shiga masallacin makka wasu suna cewa dole akwai wata addu'a kafin a shiga masallacin makka wadda addu'a ce wadda ta banta da masjidul haram wannan shi ma babu wani hadisi wanda ya tabbatar da manzon allah ya aikata haka manzon allah yana addu'a lokacin da zai shiga masallacin makka kamar yadda ake yi ga duk sauran masallatai shi yasa idan mutum ya zo zai shiga masallacin makka kamar yadda yake addu'a ga sauran masallatai hakanan zai yi addu'a lokacin shiga masallacin makka babu wata addu'a da an ka kallafa masa keɓe wadda ta keɓanci masallacin makka ko masallacin madina daga cikin kurakurai da ma'aikatanmu ma'aikata aikin hajji ke yi akwai wanda ke ganin cewa idan ya je makka ya yi dawafi shi kenan ya yi tahiyatul masjid da ake ce mata hiyatul masjid shine raka'a biyu wanda alhaji zai yi bayan ya gama dawafi ga in yayi waɗannan raka'a biyu yana ganin cewa idan ya gama dawafi to an so yi raka'a biyu kamar yadda sauran yake yi ga sauran masallatai domin masallacin makka kamar sauran masallatai ne sai dai allah ya fifita shi da dawafi wanda yake dawafin nan shine babban abin da allah fifita masallacin makka da sauran masallatai a daga cikin kurakurai da alhazan alhazanmu suke yi a ga abin da ya shafi dawafi wasu suna ganin cewa idan aka zo ga dawafin nan kowane kewaye da za a yi yana da addu'a wadda take ta keɓance shi shi ma wannan yana daga cikin kurakurai waɗanda alhazan mu. wasu suke afkawa cikin wannan kuma wannan yana afkowa ne ga rashin tambaya domin idan mutum zai aikata ibada wajibi ne gare sa ya nemi waɗanda suke sun san yadda ake ibadan nan kamar yadda Allah ce fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda suke ma'abuta sani ga wannan ibada idan kun kasance ba ku sani ba kamar yadda malamai suke cewa duk wanda zai aikin hajji wajibi ne gare shi ya je ya zauna ga malami ya karantar da shi kitabul hajji domin ya yi aikinsa da ilimi haka wanda allah ya ba ikon ya aure wajibi ne gare ya je ya karanci kitabun nikahi kamar dai duka abin da malamai ke faɗi don haka kamar yadda allah hore maka kuɗi ka biya aikin hajji kafin tafiya ka yi ƙoƙari ka sami wani malami ka ce kana so ya karantar da kai kitabul hajji don allah ya sanya ma aikin hajjin ka albarka da karba wannan shine abubuwan da ya kamata mu dan ambata a cikin abubuwan da suke faruwa a cikin bawafi ga ka'aba da kuma shiga masallacin makka sannan akwai abubuwan da suke faruwa har yanzu a cikin dawafi a cikin ɗawafin nan muna da abubuwa da suke faruwa kamar a ah, talaffuzu bin niyya ah, ga wanda yake niyyar yin dawafi shi ma abun da an so babu wata niyya keɓe lokacin da za a fara dawafi dama malamai suna cewa muhallu muhalluha alƙal ita niyya ka tabbatar da inda bagiranta yake shine zuciya ba sai ka yi talaffuzi da ita ba sannan kada mutum ya fara dawafi kada mutum ya fara ɗawafi lokaci inda yake ba na an ce a fara ba wasu suna fara ɗawafi kamar wurin rukunul yamani inda ake fara ɗawafi shine ana fara ɗawafi daidai wajen hajarul aswad wannan shine wurin da ake fara ɗawafi gare shi sannan wasu alhazanmu suna kuskure kuskuren da suke yi shine ɗaukaka sauti lokacin da suke uh, uh, abin nan suke istilamu hajarul aswad suna ɗaukaka sautinsu uh, ko kuma su ɗauga hannayensu kamar yadda suke ɗaga sauti su ɗaga hannayensu kamar yadda suke kabbara wurin sallah wannan duka kuskure ne abinda an ka ce ka yi ishara haka ga hajarul aswad in allah ya baka iko ka taɓa shi sai ka sumbunce shi wannan shine da aka so alhaji ya aikata Ah, da fatar 'yan uwa sai ku kasance tare da mu za mu je hutun rabin lokaci kuma kada ku yi nisa insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da suke kurakurai waɗanda suke faruwa a cikin ɗawafi ga wannan ɗaki mai albarka wanda duk inda musulmi yake a duniya yana fatar Allah ya nuna masa ya ziyarci wannan wuri ya yi wannan ɗawafi. da fatan ku kasance tare da mu insha Allah ba za mu dawo bayan hutun rabin lokaci yanzu insha Allah.